Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkan ku da warhaka, ku da sake kasancewa da mu a cikin cigaban mu mai suna zaɓin rai kashi na goma sha ɗaya, rahim Zan cutu idan hannu auri ƙanwata bayan kuma ita nake so, amma ba yanda zan yi, me bi hakan shine mafi alheri. Ya ja dogon numfashi ya sauke tare da yin murmushi. Bayan kwana biyu, Umma ta yi farin ciki sosai lokacin da dadi ya ma ɗansa ta yin aliya. Ta san ya hakan ne ba don komai ba sai don ƙarfafa zumuncinsu. Ko ba komai ta san yadda za ta ji daɗi sosai. Aure gidan Naira, gidan da ake ganin kimarta da kuma girmanta. Sai dai hakan bai saka ta yanke hukunci ba, har sai ta ma'aliya magana da kuma Abba ta faɗa masa. Kusan Abba ya fi kowa farin ciki, domin Abba yana cikin irin mutanen nan ne, wanda ke son aurar da yarinyarsa da zaran ta fara girma, musamman Aliya wanda ke da jikin girma sosai. Lokuta da dama idan sun fita tare da zinnira, ana ɗaukan cewa ita yayin zinnira ce, saboda yanayin jiki irin na zinnira. A bazata maganar auren ta zo wa Aliya. Ni? Ni Umma? Ko dai Zinnira? Shi ne abin da take tambaya lokacin da Umma ta labarta mata cewa Sadam ya ganta kuma ya aiko ya ce yana son ta. Ke ba mutum bace ba da ba zai ce yana son ki ba? Kawai ina mamaki ne Umma. Kin san yaran masu kuɗin nan ba su cika son yarinya mai kiba ba, musamman ma idan an ce mutum ya zauna a ƙasan waje. Ai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. An jima zai zo ku gaisa, da haka sai ki shirya. Da sauri tarfe fuskanta cike da jin kunya da kuma farin ciki wanda ba taɓa jin irinsa ba. Ba za ta iya cewa tana son Saddam a take ba, amma ta ji daɗin wannan albishir ɗin da umma ta mata. Idan kin gan shi kina son sa, sai ku daidaita tsakaninku, sai iyaye su shigo ciki. Don na ci abban ki ma yana zancen cewa za a haɗa ne ke da zinnira. Tashi ta cikin dariyan jin kunya ta bar ɗakin. Umma ta bi da kallon murmushi, kamun ta bai da duban ta gurin zinnira, wacce take zaune a cikin ɗakin, amma har suka ci maganar su suka so bar saka bakinta ba, domin hankalinta baya jikinta kwata-kwata. Zinnira, Sai da Umma ta kira ta sau hudu, Anabiyar ɗin ne ta amsa da sauri da alaman sai yanzu hankalinta ya dawo jikinta. Na'am Umma, magana kike yi? Zinnira, me ke damun ki? Ta sadda kanta ƙasa tana wasa da hannunta, idanta ya cika da ƙwalla. Zinnira, akan maganar da ku yayi ne? Nan ma shiru. Zinnira, iya haƙurin da ya kamata a ce an yi, abban ya yi shi akan Sadik, domin ba kowa ne zai so ana magana ana ɗagawa ba. Wannan shine karo na hudu da Sadik ke ɗaga maganar aurenku ba tare da wani uzuri ba. ban san uzurinsa ba amma ina tunanin in har da gaske yake yi ya kamata ya yunkuro a kawo batun auren nan koda ba za a yi shi yanzu ba sannan ya biya sadakinki ko kuma a saka muku rana nan da wani lokaci zinnira wannan karin uzurin mahaifinki zan karba idan mu ne yau gobe fa ba mu bane ba sannan kuma duk wani uba na gari yana sanya ga yarsa a dakin mijinta musamman mahaifinki da ba karatu mai zurfi yake so ba amma ya yadda kika ci da karatunki ya kamata ke ma ki faranta masa rai ta hanyar yin auren nan ta dago tana kallon umma Hawa ya shira idaninta. Sadiq ya faɗa min, Abba ya ce masa daga wannan karin ba zai sake ɗaga masa ƙafa ba. Amma Umma, ba kwa tunanin shi ma Sadiq ɗin yana da wani uzuri nasa na daban? Kuma duka duka yaushe Sadiq ɗin ya fara neman auren da har sa a ce an daɗe ba a yi ba. Amma Zinnira, kin taɓa tambayar kanki me yasa Sadiq yake daga zancen auren ku? Yana da gidan kansa, har da mota yana da ita, kuma yana da aiki. Amma kullum sai ya rinka cewa shi bai shirya ba, sai yaushe zai shirya. Sai yaushe ne na ce zai shirya. Amma ya kamata a ce ko da sadakin ki ne ya biya yanda hankalin mahaifinku shi ma zai kwanta hannu ta saka ta share hawayenta ina damar na masa wannan tambayar idan na masa wannan magana ba za ki ce na rashin hankali ba umma ta yi murmushi ba zan ce ba zan nira hakan ma zai nuna min cewa kin yi hankali har kin fara sanin ciwon kanki da yin magana mai muhimmanci akan aurenki zan yi magana da shi an jima idan ya zo hakan ya yi kyau to Allah ya miki albarka ni kuma zan ƙara yin mahaifinki magana ki kwantar da hankalinki Ta da kai tana sauke numfashi a hankali. Ido Umma ta kura mata tana mata wani irin kallo na tausayi da kuma ƙauna wanda yake tsakanin uwa da diyarta. Zinnira ta nasu sosai fiye da tunaninta. Sai a kwana biyun nan ta saka kanta a cikin damuwa sosai. Tun daga ranar da Abba ya tuntuɓi Sadiq kan zancen auren nan, sai ce masa sai a watan Maulidi. Shi ne gashi watan har ya kare wani ya shigo amma babu wani labari. A bangare ɗaya kuma tana tunanin halin da ita da zinnira za su samu kansu a ciki idan har abin da ya shekara 22 ya bayyana Wato abin da suka yi shekara ashirin 22 suna ɓoyewa idan ya zo ya bayyana. Misalin takwas Aliya ta yi wanka ta ƙure a daka domin Abba ya ce mata takwas da rabi Sadam zai zo su gaisa. Wannan karin zinnira sai tsokanta take ta yi. Aliya ko kunya babu har da yin kwalliya. Aliya ta harare ta. Oke, ki da ke kwalliya idan Sadiq zai zo ba ce miki komai ba sai ni ko? Ai ni dama can ya san ni tun kamun na yi kwalliya. Ni kuma sai aka ce miki bai san ni ba ko? To shi da kansa ya ce yana so na ai. Zinnira ta saka dariya. Lalle Aliya baki da kunya. Ke? Wallahi yanzu an daina kunya. Bille irin sadab? Cap, mutum mai kyau haka? Wannan karin sosai zinira take dariya. Shegiya, dama can kin ga abin da ya miki kenan. Haba dai, zinira A yana da kyau gaskiya. wa Umma ne sa zinira ta yi shiru ba ta yi magana ta niyan yi ba. Ta shi je Sadiki na kiran ki. Ina kika gan shi? Yaro ya aiko. Aliya, kulliya ce ake? Umma ta faɗa tana kallon Aliya da murmushi. Sai Aliya ta rufe fuskanta Zinnira ta tashi tana dariya ta ɗauki hijabin ta saka, sannan ta ɗauki turaren Aliya ta fesa. Da sauri Aliya ta fiske turarenta. Eh lalle sanninki, ki ɓoye naki, ki feshe nawa, E, lalle ma. Gwalo zinnira ta mata ta fice tana cewa, na ji dai amaryan Sadam ko kunya babu babu nasiha. Eh ɗin. Aliya ta faɗa tana murgaɗa baki. Da fara'ar ta fito daga cikin gidan, kamar yadda fara'ar nata ya ƙaru lokacin da idanunta ya yi raba da na masoyinta. Ya yi matuƙan kyau yana sanye cikin wata farar shadda mai ƙamshin turare kamar na ango. kallanta yake da murmushi har ta karaso jikin motar nasa tana kallonsa kin yi kyau kin yi kyau masoyiyata bayan haka kuma kwana biyun nan kin zama yadda nake son ki baka tunanin akwai abin da ya kamata a ce na damu na Sadiq kamar na me kenan na san dai ba a cikin tunani ba a irin wannan tunanin na wani abin da zai dame ki ko dai umma ce kin yi wani abin wanda ba daidai ba ya faɗa yana murmushi kamun ya mika mata ledan da ke hannunsa ga yogurt na na siyo miki na san kina so na gode ta faɗa bayan ta karɓa. Sadiq, me yasa kake aikin gwamnati? Bayan ka ce min aikin da kai apply ya fito daga baya. Ban samu yi ba, saboda aikin ya fita a raina daga baya. Domin shi aikin banki, baka da lokacin kanka sai nasu. Shi yasa na jira har wannan ya fito na fara, duk da kasancewar wannan din ba shi da albashi mai tsoka. Amma da aikin kake yi, da sai su ara maka kuɗin, sai ka samu ka. Sai ta kasa ƙarasawa. Na biya ko? Ni ma na yi wannan tunanin na yin rance, amma su bankin ba su bani har naira miliyan 20 ba amma kuma a sanna a sanne yake zuwa kake da mijin naira zan samu na biya insha Allah amma zuwa yaushe zaka biya ya kalle ta irin kallon na mamaki ban sani ba me yiwa nan da shekara biyu ko uku ko sama da haka kuma kana tunanin iyaye na za su jira har wannan lokacin za su jira mana tunda muna son junan mu zinnira you are just 17 going to 18 years fa a lokacin na san ba za ki shekara 23 ba zuwa 24 Idan kuma ya bullo ma da wani abun fa kafin ka biya, watakila ma zai yi tunanin ba sa ka iya biya ba. Idan kuma baka samu damar biya ba fa, har wannan lokacin ya zo. Sadiq, na damu. Na damu da maganan Abba ne. Abba fa ya ce ba zai sake ɗaga ma kafa ba. Na ji, yanzu idan iyaye na su sake zuwa, za a saka lokaci ne mai tsawo wanda zai wadace mu. Ban san me yasa ba Abba ya damu akan cewa sai an miki aure da wuri ba. Ba wani girma kika yi ba nira balle har a ce an damu sosai akan rashin yin aurenki. ta ina kake ga zaka samu kuɗin ka biya Ban sani ba, amma dole ne tunani domin na samu mafita. Idan kuma lokaci ya ƙara jafa baka samu mafitan ba fa. Zinnira? Ya faɗa yana kallonta da mamaki. Sai ta haɗiye yawun bakinta, hawayen da ke maƙala a idanunta ya zubo mata, hannu ya kai ya riƙe hannunta. Baby, za mu samu mafita. Za mu yi aure cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Komai zai wuce, kamar ba a yi shi ba. Amma Sadiq ya kamata ko da sadaki na ne ka biya, ta yadda hankalin mahaifina zai kwanta ya yadda da kai. Zinnira, ina tsoron kar na biya sadakin ki ne wani abu ya same ki zan iya jure komai ya same ni amma ke ba zan iya jurewa ba ba zan iya fiye kaina ba ina son ki sosai zumira ina son ki ina son ki sosai kar ki saka damuwan nan a ranki za mu samu fita kin ji haske son da aka yi da mota ne ki saka shi saurin sakin hannunta share hawayenki ba musu ta share hawayenta idan sarki na kan motar da ya faka nesa da gidan su zinnira wacce yake fesin din su har sai da gano wanda yake cikin motar wancan sadam ne Zinnira ta waiga ta kalli gurin motan. Ta ce masa, ina jin shi ne, gurinki ya zo ko? A'a, gurinki ya zo, na sani ai. Ba gurina ya zo ba, gurin Aliya ya zo. No, gurinki ya zo Zinnira, ke ke so ai, ya faɗa min. Sadam ɗin? Yes, tun kafin mu haɗu nan da shi ya faɗa min cewa ke ke so. No, you are wrong, ba ni yake so ba. No, you are wrong, gurin ke zo zinnira. Gurin Aliya ya zo, da ita aka masa maganan aure, shi ya ganta da kansa ya ce yana son ta. Aliya? Eh, har dadi ya yi magana da abba ma akan maganar. Oke? Ya faɗa ba don ya gamsu ba. Kamar jira ake rufe bakinsa sai ga Aliya ta fito daga cikin gida ta nufi inda Sadam yake. Bangaren Sadam, buɗe motar ya fito yana kallanta. Da farko abin dariya ma ya so bashi, sai kuma cikin lokaci kankani hijiransa ya ɓaci. Tsintan kansa ya cikin ɓacin rai, bai san me zai ce mata ba. So bayan sun gaisa shiru ne ya biyo baya, daga ita hashi ba mai cewa wani abu. Ita kam dai ta kasa daga kai ta kalle shi, shi kuma hankalinsa da idansa yana gun zinnira da Sadiq. Bai san me yasa ba ijiransa ya ɓaci sosai, don ganin Sadiq ɗin a tsaye tare da ita. Abba ya ce na zo mu gaisa, ba na majin daɗi ne, kawai dai na zo ne kar na saba alkawari. Allah sarki, me yake damun ka? Ciwon kai ne, bar na tafi don na samu na kwanta. Ya buɗe motan sai ɗauko ledonin da ya zo mata da shi ya miƙa mata. Ga wannan ki shiga gida da shi, ina gaida su umma. Za ta ji, na gode. Kansa kawai ya gyaɗa mata ya shige mota. ita kuma ta wuce cikin gida. Sai da ya haske su da hasken motansa sannan ya mataki. ya juya ya koma inda ya fito. Sun daɗe suna fira, sai da ya tabbatar duk wani ɓacin rai da damuwa take cikin ranta ya kau, sannan ya rufe agogon hannunsa. Ta da rabi fa, ya kamata ki tafi, kar abu ya dawo ya tarar da ni anan. nan. To me idan ya tarar da kai, ai ya san kai ne. Yes, ni ne, amma bai kamata a ce kullum muna fira har lokacin dawowansa ba, mu je raka ki gida. No, kai za ka fara tafiya. Na fi son sai na raka ki cikin gida, na tabbatar babu abin da ya same ki. Murmushi ta yi, I love you Sadiq, I love you more. A tare suka jero ya ko zinira har kofar gida, sannan ya jingina kofar gidan yana kallon ta. Good night, good night. Ice cream ina ma ya yi sanyi. Ta faɗa tana matso da fiskanta murya can ƙasa-ƙasa kamar mai raɗa. Yes baby, dama bana so ki sha shi da sanyi. Ki yi addu'a kafin ki kwanta. Okay? I love you. Ya faɗa shi ma kamar mai raɗa. sai da shiga cikin gidan ta turo kofa sannan ya jiyo ya nufi gurin motarsa ya kai hannu zai bude ya ji an masa sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam ya amsa yana mata kallon rashin sani na san baka san ni ba amma ina son ka taimake ni ka bani adar ka ina son magana da kai wace ce ke na hajiya karima hajiya karima yau mai da sunan a cikin ransa ina son na yi wata magana da kai ne mai muhimmanci kamar ta me kenan ba zan iya yin ta a nan ba amma zan baka namban wayata sai ka faɗa min inda zan same ka sai mu yi magana ko kuma na faɗa maka inda za ka same ni magana take idan ta rauro kamar mai shirin yin kuka kallon ta ya tsaya yi ta masa kama da masu bukatan taimako ba kana ganin ta kaga babban hajiya no ba zan iya ba ya buɗe motarsa yana ƙoƙarin shiga ta ce don girman Allah ka taimaka min ba zan iya ba gaskiya taimako yana da wahala yanzu sannan kuma me yasa sai ni sai zaki magana da ni na haɗa ka da Allah ka saurare ni Ba zan iya ba. Ko da maganar ta shafi zinnera Da sauri ya kalle ta. Me ke so? Magana kawai nake so na yi da kai. Faɗa min ko menene yanzu? Ba zai yi yanzu ba, sai dai gobe idan ka bani dama. A ina zan same ki? A wannan adireshin. Ta miƙa masa ‘yar ƙaramin takarda da ke hannunta. Hannu ya kai ya karɓi takardan. Na gode. Ta faɗa sannan ta nufi wurin motanta. Sai yanzu Sadiq ya lura da inda ta faka motanta. Sai ta shiga motar nata ta bar gurin sannan Sadiq shiga tashin motar. Yana kallon takardar da ke hannunsa mai dauke da suna anguwa, numban gida da kuma numban waya. Hajiya Karima ya faɗa cike da mamaki. Da gangan ya haske Malika wacce take tsaye jikin gidan gidansa. Kamin fita daga cikin motar nasa rai a baci ya karasa bakin gate din. Makulli ya saka ya bude karamin kofar sannan ya shiga can ciki. Ya bude gate gaba ɗayansa sai kuma ya koma cikin motar nasa ya shiga ya nufi cikin gidan. Me ya kawo ki? Abin da ya fita daga cikin bakinsa kenan daga fitowarsa a cikin motar. na san kana bukata ta. Ni na faɗa miki ina bukatan ki? Na sani mana, jiya, shekaran jiya ba duk mun kasance a tare ba? Arhan taki ta yi yawa Malika. Ya kamata a ce kina da tsadin da sai an kira ki ko an lallaba ki sannan zaki zo ki kawo kanki. Ni fa bana son mace mara aji. Ina da aji sadam kuma ina da tsada. Amma a gurin wasu mazan ban da kai bana iya ɗaukar lokaci ban raɓi jikinka ba. Idan har kai baka bukata ta, to ni ina bukatan ka. Murmushi yake a yanzu. Da gaske? Ashe rashin ajin naki yayi nisa sosai. Bana bukatan ki a yau, fita filis. Sadam, kana cikin bacin rai sosai yau. Zan iya kauda maka da wannan ɓacin ran naka a yau. Rufe motan yayi, ya tako zuwa inda take. Kana ganin yanayinsa, ka san yana cikin tsananin ɓacin rai. Kanta ya rike, ya tura ta wajen gate din da karfi sannan ya tura gate ɗin ya rufe. Sai da ya ja wani dogon tsaki, sannan ya nufi main house su. Saman kujera ya fara zama, ba da yana son zaman ba, sai dan bai san abin da zai yi ba yanzu. Tafin hannunsa yake kallo yana tunanin yadda zai tafiyar da wannan abin. Ta ina zai fara koyawa kansa son Aliya, ta yadda zai cire zinnira a cikin ransa. Amma duk bayan wasu mintuna, fuskan zinnira yake gani, sunanta zuciyarsa ke kira. Kokarin tashi yayi ya nufi ɗakinsa, da tunani yake yi wanda tunanin ya masa girma a kansa. Abu ne mai matukar wahala ya cire zinnira a cikin ransa, amma ta yaya zai iya soyayya da Aliya idan bai cire zinnira a ransa ba? Wannan abun rashin adalci ne ya auri Aliya da soyayyan zinnira a ransa. Gaban madubi ya je ya tsaya yana kallon kansa, bai san sai yaushe ba bai san iya tsawon lokacin da zai dauka ba bai san iya abin da zai haɗu da shi ba iyakar abin da ya sani shine dole ya cire soyayyar budurwan abokin shi a cikin ransa kamar yadda yake wajibi a kansa ya koya wa kansa san aliya wani dogon numfashi ya ja ya sauke sannan a lokacin ya zauna a bakin gado yana cire zaren takalmin kafansa wani abu yake ji mai tsananin nauyi da zafi ya tsaya masa a girjinsa a take gumi ya fara karyo masa zuciyarsa ba taɓa karɓan abu mai muhimmanci kamar na yanzu ba bai taɓa jin abu ya tsaya masa a rai irin yanzu ba Kwantawa yayi a saman gadon ɗakin yana kallon silin ɗin ɗakin. Ji yake ina ma a ce kuɗi na iya canja kaddaran da ke tsakanin Sadiq da Zinnira. Ina ma Sadiq zai tausaya masa ya ce ya bar masa ita. Da a ce na zo kafin wannan lokacin wataƙila da yanzu da ni take soyayya ba da Sadiq ba. A fili ya yi magana yana tambayan kansa da rashin dawon shi da wuri. Saboda na haɗu da Aliya ko? Saboda ita ne. Kaddaran sona a gurin Zinnira ne. Kaddaran aure na kuma a gurin Aliya ne. Ya ɗan yi murmushin takaici tare da jan dogon numfashi ya sauke. Aliya tana da kyau, An dadi yana so na aure ta, tana da tarbiyya. Sannan kuma idan na aure ta, dadi zai ji daɗi. Ya kamata na yi wannan ko don dadi. Haka ya ƙara shi wannan daren yana ƙoƙarin neman dalilin da zai sa ya so Aliya. A tunaninsa a daren nan zai iya cire son zinira a ransa ya ɗauki son Aliya ya saka. Amma har garin Allah ya waye, zuciyarsa sunan zinira take kira. Kamar yadda ita ɗin dai idanuwansa ma ke gani. Akan idansa aka kiran sallan asuba, sai a sannan ya bar kan gadon ya nufi banɗaki. So din kenan, in ta tashi kama mutum ba ta shawara da mutum. idan kuma ta riga ta kama mutum kafin mutum ya samu ya subuce daga tarkonta to fa sai in Allah ne ya taimake shi wani har ya mutu yana nan da son wata ko tana nan da son wani ko da bayan sun yi aure ne sai dai wanda Allah ya kare so masifa ne so zuma ne so madaci ne masu iya magana kuma suka ce ka so a so ka shi ne so to ga dai sadan shi dai yana son maso wani ko za a ce amma dai bari mu ci gaba da tafiya domin mu ga shin Zinniran ce zai aura ko kuma dai Aliya? Ya za ta kasance a al'amarin Sadiq? Ta ya zai samu ya haɗa wa'innan kuɗaɗe? Sannan wace ce wannan hajiya Karima da ta nemi su haɗu da Sadiq? Ko dai ita ce ta zama masa silar haɗa wa'innan kuɗaɗe? Ko ma dai ya za ta kasance? Mu tara a kashi na gaba da yardan Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya ku huta lafiya. thank you amsar so waya yake ne ciwon so waya yake ne amsar so guri na furta shi da nauyi-nauyi kan hafade shi dole dogon nazari yake yi duka mai so da gaske kaka tsantsan yake yi in so ya shige ka komai ya bi da kana yi wanda ya ce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 ba ciwon ciki ba ne ba na malayiriya ba ba taifur ba ne mashi ba ciwon jiki ba ba olsa ba ne ba ciwon kankare ba ba sikila ba ne ba ba ciwon asma ba cutar so yana da rauni yin zaru ba ni rikitar da dan adam yaro ko kuma ba sannan shi da cutuka san ba su yi kama ba kuma me ka sha ba za yi maka magani ba an sha yin gwajinsa amma ba a yau gani ba so in ya shige kasan bai san tausayi ba sirri ne na zuciya wani ba zai gani ba so ya so ya taka dukan mataki dan san juriya ta kansa ya zamo sadauki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 bai rufe laifuka a neman ka ba ka gani ba inda jamil a so ga naunai ni ba jebu ba ba zan yo sake ya dauke ni ya yada ni ba da subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.